آمين يا مولا آمين آمين يا مولا آمين آمين يا مولا آمين آمين يا مولا آمين آمين يا مولا آمين بسم الله الرحمن الرحيم

آمين يا آمين آمين يا آمين آمين يا آمين آمين يا To fi kalamihi rahimahullahu a cikin maganansa Allah yarda da shi talbihun ga faɗakarwa nan ala anna Ka kaga shi shehi nan nan wanda Allah ne ya mashi baiwa wa hadaya kuma ya shiryar da shi lil abdul muridi ga wannan bawa wanda an muridi idza sadaka idan ya samu tasdiki bi bi wajen abin da yake nufi wa bazala kuma ya waso bi manata a cikin wajen ainihin wato nasiha na ubangijinsa ya hada sai ya kokari da dadi gwargwadon iyakonsa la alama ya tawahamu la alama ya tawahamu ba abinda zai rika tunane ba abinda zai rika tunane din nan mala ilmi inda wanda ba ya da ilimi to inda zalika ma'ana a wurin wannan yau fi kawulawa sai Allah ya mishi gam da istihmalil adabi da ai da ai kaladabi ma'ahu tare da wannan shehi sai ka ya zama mai ladabi tare da wannan shehi lima harshe da bisa ga yadda Allah ya shiryar da shi ala ala maratibihi bisa ga mafi daukakan martabobansa wa rafi'u daraja darajatihi da kuma ainihin daukakan darajarsa to sai ya ji abul madayana ya dala ta tabbata a gare shi ya ce kaji shehi kenan hmm. ana ganewa ba wa shehu shi ko shehi man shahidta lahu zalika wanda ainihin zatika wanda ainihin zatinka ya ganshi kuma yin shaida a kansa bi takalimi cewa ya shiga gaba hmm. jikin nan naka kaga da jiki tun da jiki da aka ba to kaga da zuciya da ruhi da duka suna tare da jiki hmm. to shahidan lahu zatika zatin nan naka na jikinka sai yi ma wannan shehi shaida bita kadimi cewa yana gaba fa hmm. wasin rika zuciyanka kuma bita azimi tana girmama wannan shehi to saboda haka abin da duk baka da za ka samu a sadiku wal hidimatu hmm. a sadiku wal hidimatu a sadiku wal hidimatu hmm. wa shehu Amin. kyau ga shehin ana maka bayani fa ne akan shehi ana ganewa ba a shehu shi ko shehi man hadda baka bi ahlaki da dabi'arsa sai ya tsarkake ka wa addabaka ya lantuzar da kai bi idraqihi da ainihin kallon ka al kallo kan goge ka dai to wai gwannan naka ya waige ka da idon zahiri ne to ya waige ka da idon baɗini ne to labudda ne za samu hasken kai dai ka samu wannan na farkon mai wuya tasdiki da hidima hmm, shi ne gaba ba amma ka je kai karatu ba ta ziki ba hidima ba za ka samu komai ba ka je kai karatu zahiri duk karatu da ke cikin zahiri ka je ka faru bai dami shege ba awa dawo dai ka bi nashi hanya ka samu tasdiki ka samu hidima yanzu sai ya haskaka ka hmm. wa da gaske ne ba sai shi ne ina da mataimaka yawwa to a rinka neman hasken wa a nara to ga dai shehin nan na ta maka aiki wa nara ba ne ka sai ya hasko ba ya hasko zuciyanka bi shirakihi da hangensa ashe ana da maka bayani shehin ba a shehu shi shehi man jama'aka wanda ya haɗa ka fi hudurihi a lokacin da yake zaune ko ka kuma ya kiyaye ka fi magibihi a lokacin da kake ganin baya kai kana ganin baya nan gashi ko ke ta kare ka wannan hayaniya ya tazo ya kare ka wannan rigima ya tazo ya kare ka ya kare maka gashi ko kai ba ha gani shi ina yi nuhani ya ne ya ganin ka ba amma ga shi yana da aiki yes ma'aikaci ne halaran ya mu ya mu ba da yi kare ka bi makini a lokacin da ba a gani shi lokacin da ba a gani shi nan to lokacin zai ta maka ayyuka mm. to kala to kala ya faɗa bila da abil minan a cikin wani wato ainihin lutufi na baiwa Thank you. wale ce hukumin sa sami wanda ka fara jin magana a wurinsa to ba shi ne fashe ba shi ne fashe wanda ka fara jin magana a wurin shi ana ganewa ba to ana dai ta tura ka ne haka kai wajen shehi a rika fahimtar wannan littafi ba shehu yana koya mana ne yawwa walaisa shehuka man sami ita min wanda ka ji a wurin shi ba shi ne ka ba inda ma shi baka kawo shehi na naka mana a hatta an wani karɓa aure ana ana ƙara fahimtar da mu shi dai shehi na ana so a gane wajen wa ka karba, wajen wani shi wanan waye ba shi izini ka karba aure shi wanan da ka karba aure shi waye ba shi izini da ka karba aure ana dai tura haka dai wajen shehi a rika fahimtar shi Ibrahim radiyallahu ta'ala to walaysa shebuka to walaysa shebuka man wada hak man wada hakka ibaratu wannan da ibararsa ta fuskanto da kai zuwa ga halara ba fa shi ne shehin ba har wa yanzu dai inna ma shehu ka ga shehun nan naka alladhi sarafika isharatu wanda isharan nan nasa ta zo gare ka wale su shehu kamar da aka ilal ba wanda ya kira ka zuwa ga kohon ba shi ne ba shehin ba shi ne shi ibrahim yana nuna mana kar a tsaya ne ina ila da bika ta tafiya shehu yake so a yi ta tafiya har har a kai wajen eh, shehu yana kwatanta mana gafa yadda za a yi ne ai ta tafiya ne shi shi ba abin da yake ba illa muridi ya samu hanyar da zai ta tafiya har ya kai ina ya larabe ka munta hmm. shi ya ga naka marraba a bayanaka wa bainahul hijabu wanda ya dauke maka hijabi tsakaninka da shi shehi hmm. shi ne shehi kuma hmm. shi ma ba shi ne ba hmm. walaisa no wa shehuka shehi nan naka to ma dalla inna ma shehuka kaga shehi nan naka wanda maganansa ne ya zaburantar da kai zuwa ga halara shehuka shehuka shehuka kaga shehi na naka a haraja ka shine ya fito da kai min sujinal hawa daga kurkukun nan na son zuciya hala duka ya shigar da kai alal maula zuwa ga ubangiji hmm. har yanzu dai ana ta tafiya ba kai wurin ba ba shehuka kaji shi ma shi ma ba shi bane ba hmm. <laughs> shi ba ba ne shehi ba ba shehu ka shehi na naka wanda zai ma zala ya jalu mir'ata kalbika wannan da yake kusanto da ainihin gilashin nan na idonka mm. gilashin nan na zuciyarka shine idonka ta ta jalafiya a marar duka har ainihin hasken nan na ubangijinka ya tajalli kuma a cikinka mm. Ba shi ne ba shehi rabika ya zaburar da kai ilallahi zuwa ga Allah wani har ta kai ma ka zaburo ilahi zuwa ga Allah hmm. to kaga wannan shi ma ya yi wani kokarin da zuwa na baya ba su yi ba hmm. <clears throat> ya zaburar da kai zuwa ga Allah kai ma ka zaburar da zaburar shi zuwa ga Allah hmm. to shi ma dai baki ne to wasara bika sai yana tafiya da kai kuma shi wannan hatta ta ilai ka sadu da Allah to ga dai aiki da shehu na ta mana shehu ra'ayi shi ke mana komi tsara ga yaro dan karami shehu na nan tare shehu da nan tare da shi yana shi juya bi hmm. shehu ra'ayi shi ya san komi hmm. shehu ra'ayi shi yake da komi hmm. shehu ra'ayi shi yake ba da komi shehu ra'ayi shi ya isa ya samu komi shehu ra'ayi shi ya isa ya riko mana komi ba mu da hannu ba mu da ƙarfi ba mu da komi sai shehu to to wala zala shi kuma bai kushe ba mahaziyar laka yana mai yana mai fisganka a ta alƙaƙa har ya jefa ka bai da ya daidai gaba ga Allah rajjabi ka yi cuɗanya ka kuma da hasken nan na halara ba ƙala laka kare da ka an ta wada bu kanan ga ubangiji to sai kuma haka mutum yana dan waje waje ko mm. eh, in ya tuna da sai ya ce billahi a'udhu billahi daga da cikin kunan duk wanda ya tuna lokacin da bai tarbiya ba sai yayi ma wannan lokaci a'udhu billahi me yasa ma wannan lokaci a'udhu billahi lokacin bai da dadi eh watakila an ci kwai ko da farfata a cikin watakila an ci kwai ko da farfata a cikin kai kai ko shi yayi wada aiki Allah ya saka to wa adam ko gaba To, da dai bayanin nan shi Ibrahim yana ta mana yana warware mana yadda za mu gane mulki. Mm. Wa adabu shi, kaga can an gama magana muridi da mukaddami da shehi. Mm. To nan kuma an dawo ne za a yi magana a kan shehi. Mm. Sai kuma ladabin shehi tare da muridi. Wal muridu ma'a shehi da kuma ladabin muridi tare da shehi. wannan kasiratun suna nan da yawa maskuratun an ambace su fi kutubi ayyin mutu sufiyaki radiyallahu anhu cikin littattafan arifai sufaye eh, da yawa an ambace yadda muridi zai zauna tare da shehi da yadda kuma shehi zai zauna tare da ainihin muridi radiyallahu ta'ala an wuce radiyallahu anhu ta'ala wa min ablagi zalika abin da ya fi wannan isa matuƙa wa awjazahu ya fi ainihin tsoratarwa ma zakarahu al-imam abul qasim al-kushairi abin da imam al-qasim al-kushairi nan ya faɗa qala radiyallahu anhu shi abul qasim al-kushairi Allah ta tabbata a ya ce to magana nan yana da wuya yana da wuya fa wannan maganan da wannan shehu yake yi to sharri muridi sharadi ne na muridi Allah ya tanafasa nafasa kai ya dai wani numfashi fa ko zai yi wani abu ko zai aikata wani abu ko za shi wani wuri Kai ya yi wannan mm. illa bi izin shehi sai ya zo ne shehi ya nemi mm. to shine aka ce abin fa yana da wuya ka mm. zo da sai ya fantsala sai ka ji shi a ina ne ya fanna ya sai sai zai sai zai sai ma ya zo zai tafi ya zo ce na zo zan tafi ne kawai ba na zo neman izini ne yawwa sai sai ya kama shirye-shiryen tafiyar kaf sannan ya zo ya ce zan tafi wuri kaza wannan neman izini ne to ya faɗi ya bi abin da shi bara ne ya faɗa amsa a shi shi muridin shehu ne ko kokari yake ba shehu ya sa nake duk mu ki saurara wurin kwana ne na ni nake mu kana ganewa ba to shehul kushairi radiyallahu ta'ala an ya ce sharaɗi ne ga muridi Allah ya tanafasa nafasan illa bi idin shehi kar ya yadda ya numfasa wani abin da zai yi sai ya zo wurin shehi ina so zan yi kaza in shehun ya ce ya yi kaje na tashi daga kofar gidan da nake gidan shehu rahimi za a yi kasuwa kasuwar gata don kusa da kofar gidan shehu nan da na zo na ce ina son ɗan je kasuwa na ɗauka hula da zan je in sayar wala sai duwe dai ba kowa ko to zan je kasuwa na zo na tumbuna na ce ina so zan je kasuwa na sai na ji yi shiru kuna ji na mm. wallahi ba je kasuwa ba shiru nan da yayi kawai ai ya ba ya ce kakkade ne mm. bai ce min kan je ba bai ce min kaje ba sai ya shiru to kaga shirin nan da yayi yana man wa'azi mm. to wallahi kun yana ce wallahi ban je kasuwa ba milar da na dunka na mai da ita ta daya na kadai kake gane haka zan je in sayar ne ba hmm. to sai ga takwara na mala abakar wani mai wasa ne da yawa sai zo yake ko ka dunka hulunan na ce ban dunka ba yake ka ci zakaram ko ka ci zakaram kashi mai wasa ne hmm. na ce a kai dai ka ci zakara ko ka dawo ke kishi da dariya ne na shiga na ko hulunan bai tambaye ni ba sai ya sa hannu a biyu kiro kuɗin da ya bani in da shi mm. kaga shehu ya ce wanda zai saya ga yana sai ka je kasuwan kuma domin an hana ka zuwa kasuwan mm. tunda na ji ya yi shirin nan inda ya ce ba hana ya yi kyau to sai in kama hanya mm. to shirin nan da na ji ya yi wallahi karatu ne karatu ne ina karanta mana ne ba ku sai ka gama shi yake tafiya ka kaf sannan ka zo ka ce mu shi guzar tafi ai ba ka zo neman izini ba ne ina kallon ku da kuma idon baɗi ne kuma kusa ina kallon ku kada mu libi ya shirya zai yi wani abu bai zo ya nemi izini a'a sai ka gama shirin kama ka gama tsaf ka gama komi da komi sannan ka zo ka ce na manzo ne mana neman izini za mu yi kaza wannan izinin ka zo nema kai ko muridi ne shehu ne ko karya kake ma shehu ina kallon kowa yawwa awa to tu wannan shi kamata a ita yi kawai don laifin an riga a ni ma na san an yi laifi wanda ya yi laifi shi ma ya san ya yi mene zai karbe shi ba nauyin ne ka ce akwai bara yana da taya kai ana ganewa ba to ana jin da shi ibrahim ko sani na wata ala to sai mai kuma sai ya kusuri dai ga abin da yake nan Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya share da kudin muridai kuma halafa sheha wanda ya saba ma sheha sa fi nafasin a cikin wani numfasawa ya yi wani abu sirran a goye ne a cikin zuciyarsa a wajen harin ko ba ko ya bayyana fayara gayya kumin gayyaki abinda zai yi zai ga ainihin laifin da ya yi take a cikin abin da yake so sai ga shehun ya shigo maka ta inda baka yi zato bai ta maka da ka rasa dalili dalili ko ka riga ka yi abun ka fiya Allah ya kare mu Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye kuma halafatu shiyoyi da kuma saba ma shehunai kuma ya turo na ga da suke koyewa milhum daga shehunai minhum daga shehunai ana ganewa hmm. saba ma shehunai abinda mutum zai koye ma shehunai gefe ya fi tsanani bi ma yukabidu da abin da suke tattalansa bil juhudi da kokari wa aka ko kuma mafi mafi fiye da haka ne to Allah ya fakiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu to li anna hadha to li anna hadha kaga wannan abinda ake yi ba da izinin shehin ba to wannan shi ake cewa munafunci da ha'inci mm. Allah ya kiyaye mu ya ma kiyaye mu kuma alama ce wanda duk ya saba mu shehin sa la ya shin mura'i ta sidiki kanshin nan na sadiki ba zai shaka ba in dai kana saba mu shehin ka to kanshin nan na sadiki ba za ka shaka ba in sadara minhu To fa in sadana idan wani abu ya gangaro masa fi zalika a cikin wannan abin da aka faɗa na ainihin sabawa to fa alai ya kamata a gare shi bisa atil itizari bisa atil itizari sauri ya yanki hanzari wa ifsahi da bayyanar da ma hasala ma abin da ya faru da gare shi minal muhalafati na daga wannan sabawa wal hiyanati da ha'inci saboda me shehu ibrahim ya ce haka a ali shi hawo dan shehu yace ya shirye da shi Ila ma ila ma fihi kafaratu jirmi dan shehu ya shirye da shi akan abin da zai kankare zai kankare mishi wannan laifi wai da zumu kuma ya dawwama fil garamatu ma hukuma alai dukkan abin da shehu ya masa mutum ke yi to ya da hukunci mm. kuma tsaya ya aikata abin da shehin yake mm. in an ce kullum ka kawo dubu ɗari to ka je ka ta nema mm. ai ka san kuɗi su ne suka fi karfin kanka laifi in kana da gona ka je ka saya ni ko ina da gona ba na sayarwa eh? hmm? Allah ya albarka to ana ganewa ba eh fa iza da ja al to ga dai shi ma shehi shi ibrahim ya dawo kan shi bai za da jahal muridu idan wannan muridin ya dawo ya gane ya yi kuskure ya kuma dawo ya durkusa ila shehi zuwa ga wannan shehin sa bisa da ainihin tasdiki da gaskiya to wajaba kuma ala shehi wajibi ne kuma a kan shehi jabrana ta takasiri shi ya dora mashi wannan karaya hmm. na takaita wanda yi bihin himmatihi da nasu. maza maza shi ma shehin shehu ya ce ya dawo maza maza shi ma hmm. a gane ba hmm. ya dawo ya dora karayan nan nashi kar ya bashi shi karyayye ya bashi shi karyayye ba mai dora shi ma amma fa sai ya dawo hmm. in bai dawo ya tafi da karayayye ana gane ba daga inal walidina kaga ainihin muridai iyalun alashi yuhihim iyali ne wato ga shefannin su su muridai iyali ne na shefu ana ganewa to farrun alai farilla ne ga shefannai an yi tuku su ciyar min wace hawalin daga karhin nan na halayen su shine ma'arifa hmm. kar ka rike ma'arifan shi yadda muridanka hmm. in sun fita waje an karo da su a san muridanka hmm. su a san muridan naka ne ya kuni jabara na kasirihim ya zama shi shehin mai ɗorawa ne ga karyar nan da suka yi karyar nan da suka yi maza maza shehin ya ɗora ka to ta ha to mu ci gaba sai mun kai inda mu to wal qawl wal qawl magana al fasl na wannan fasali kuma fi hadal fasala a wannan fasalin jawabu jawabi ne na shehin nan namu ma'ana kudubi kuma ne kudubin kuma koyayye wal barzahul mahatumi kuma fitowa wanda shike sananne shine shawo da tijani radiyallahu ta'ala wa nasuhu to ga ainihin bayani kamar yadda yake a cikin jawabin ma'ani to ga wani tambaya nan kuma aka samu wani jarumi ya mace tijani wannan tambaya shin neman shehin nan farilla ne ga kowa da kowa muku farilla ne ga waɗansu saki ban da waɗansu kuma menene dalili akan duka wanda ya yi kokari Allah ya saka miki da wa masabbu kulli menene dalili akan wannan duka shin neman shehin nan farilla ne ga kowa da kowa ko ko farilla ne ga wani sashi banda wani sashi menene kuma dalili akan duka ga tambayar nan da aka yi mu shehi mu shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu cikin na karanto mana sai kuma amsan da shehu tijjani ya bayar da radiyallahu ta'ala halahan ba jawabu kaga jawabi dai ana ɗalabar shehi neman shehi fi shari'a cikin shari'a to laisa ba wajibi ba wajibi ne wujuban kuma wajabci shar'iyyan na shari'a shari'a ba ta kawo wannan ba mu wanda zai lajibci man ba su ba wanda ya nemi shehi zai samu lada kuma man adama ɗalabu hulki kaba wanda bai nemi shehin ba kuma za a yi mashi azaba ba shi a shari'a wannan mm. ba shi a shari'a shari'a ba ta kawo in baka nemi shehi ba za ka samu azaba wannan wani magana ne tsakanin shehi ne da muridi mm. yawa ai kai shehi kana nan da wato abu ana ce mata zuciya mm. tana fisgan ka dama da hagu tana jan ka gaba ta baya to shi ko shehi da ka zo wurin shi ba kai yake kallo ba sai ya zura ma zuciyan ido to zai fita dambe da ita shi shehin ba kai ba za ka iya ta ba ka jayeka, ka ta fige ka na in ba mutum ya yi da ba wallahi da waya ya samu hanya gaskiyan kuma ki Allah ya saka mu shekara da alheri ba shi a shari'a ba wani dalili akan wannan a wajen shari'a in mutum bai nemi shehi ba ba za a ce in mutum ya nemi shehi ba za a ce za a ba shi lada ba in ko bai nemi shehin ba ba za a ce za a yi mashi azaba ba ba wurin samun lada ba ne nan ba ku ji yare na ba ba mm. ba wurin samun lada ba ne nan kuma ba wurin azaba ba ne mm. ba lada ba azaba ba wurin neman lada ba ne ba wurin neman azaba ba a tsoron azaba a wannan wuri ba a kuma eh mm. ba wurin ba ne lokacin kai sallah a zahar la'asar magariba isha'i subudi nan za ka ce kana neman lada in kuma ka je kana neman lada mu je maka bawan banza in kana neman lada kai ka zama bawan banza a wurin Allah a wurin mu ma kai bawan banza ne ya maka aiki kuma ya baka lada ka mai da shi <laughs> ya maka aiki kuma ya baka lada mm. sallan da kake yi wajen alwala shi motsa maka hannu ya wanke maka hannu ya wanke maka ido ya wanke maka kafa ya daga ka kuma daka ka ka ya yaje kuma eh, za ka tada ikama ya motsa maka harcen da bakin mm. eh, loho kubar eh. mm. ka yi wannan ka gama ka yi ya yi maka sujudi ya yi maka tahiya ya yi maka zama ya yi maka tsayuwa ya yi maka mm. ya gama kuma ya yi maka sallama sai kuma ka dawo kuma kana neman lada to shi yasa shi Ibrahim rage da wata nan ba wajen gudun azaba ne ba kuma wajen neman lada ne nan wannan maganan da shehu yake ba wurin wannan bane ba to me ake nema a wurin to ba zai sabi shai shau min haza a cikin wannan to bai zo a cikin bai zo wani abu bai zo a cikin shari'a ba walakin na kuma cewa shi wajibin wajibi ne min ɗariƙin nazari ta hanyar duba menene duba ka rika tunani kana auna abun da zai zama maka wajibi ka nemi shi ne mai misal da zamani kamar mai jin kishi to wanda ya jiwo kishin nan kishin nan kuma ya ɗebo shi da yawa ya shigo gari me zai fara nema ba masauki zai fara nema ruwa zai fara nema ga baba na yake ruwa ruwan zai fara nema ko ai ya jiwo kishin za a taje ilal mai idan ya idan ya bukaci neman ruwa wa mi yadaluhu min halaka in bai nemi ruwa nan ba zai halaka ya zama mai aure neman ruwa yawwa haka nike so in rika ji kuli rika taya ne mm. yawa ya zama fa dole ne ya nemi ruwan nan ana ganewa ba eh don yana da gudun karya mutu zai kuma halaka ne to to ta hanyar duba din na neman ruwa wajibi ne dole ne ya nemi ruwan nan tilas don bai nemi ruwan ma zai halaka ko da ya halaka din ai ko gara ya nemi wani na gode radiyallahu ta'ala an shi yadda to faɗa lubuhu eh, min ɗari wa kun ta hanyar duba fi haza akan wannan ma kaddamna fa abinda muka gabatar da shi ne min kaunin nasu saboda zamowan mutane kuliku an halike su ne li ibadatin lahi da bauta Allah wa tawajjuhu da kuma fuskanta ila al-hazaratil ilahiyati zuwa ga halaran ubangiji bil irari an kulli ma zuwa da bijire ma dukkan abin da ba ku yi wajen Allah kaga nan shehu ya ka mana tarbiyya ba za ka gane karatun zahiri ba sai ka samu badi hmm. in ka samu badinin nan to sai kai ta warwara da kanka a cikin karatun zahiri shi abu ka zaɗi nan da na karatu a halari shi ka zaɗi hmm. shi abu ka zaɗi nan da na karatu a cikin mukama ka zaɗi hmm. abin da na karatu a cikin alfiya ashe kaza ne abinda duk littattafan sai kai ta ɗebo karatun kana warware abunka. amma in baka samu baɗini ba ka samu zahiri kawai to har yanzu kana cikin duhu dudum Allah ka fidda mu duhu ya to haka karatun yake wa aliman muridi an so muridi ya san ma fi nafsihi abin da ke cikin zuciyarsa minan tasabbudi daga tabbata ko tasbidi da tabbatarwa anin nuhuri daga zabura ilal halaratil ilahiyati zuwa ga halaran Allah bima yuriduhu min hamil duhuli ila halaratin ila halaratin ilahiyati bi tawfiqil wal na tantaya to kaji shi muridi an so ya gane gajiyawan shi wurin da nake so ya zo mana kenan mm. shi muridi an so a gane gajiyawan shi shi ma an so ya gane gajiyawan shi mm. an muƙawa mata nafi da kukuwa da zuciyarsa shi muridi ba zai iya kukuwa da zuciyarsa a mm. je kawai jan shi da ka zo ya dube ka haka sai kenan sai ya kawo da kai bai ta ɗebo ne duk shehin ya gani kwashe-kwashen da ta kwaso zuciyar nan na kashe ku na gare to kai ko ba za ka yi kokowa da ita ba ba abin da ta za ka kwaso ta kwaso maka din nan ba za ka iya zubar da shi ba ba za ka iya kau da shi ba ba za ka iya yadda shi ba sai in ka zo wajen shehu to shi ko shehu shi ne zai iya mukawa mata nafsi shi zai iya kokowa da zuciyanka bima yuridu min hada abin da shi shehin yake nufi min hada ga wannan zuciya me shehi yake nufi da wannan zuciya min duhu daga shiga fil haradatil ilahiyati zuwa ga halaran Allah hmm. shi ba baya son ka da komi ya ja zuciyanka ne zuwa ga halaran Allah kullum hmm. ba wai zai ja zuciyanka ne duka karanta a halari ba oh hmm. ya ka karanta abin ka can ya ka karanta abin ka in ka da dawo shi shehi zai kama zuciya ne ya kukuwa da ita kai ba za ta fi karfin ka ba yawa shehin nan shi kadai ne zai fi karfin ka kuma yana son ta shiga ne a cikin halaran Allah bitawfiyatul huquqi da tabbatar da ainihin haƙoƙon Allah wal adabi da samun ladabi shine ma'arifa shi yasa nake mutu ne to da shi nan